waɗannan da suka tafi satar ƙuri'a wani wani mai waka a gabata a jam'iyyu da suka wuce ya ce alatsinin ɓarawan akwatu haka ma mai rintan kujera alatsinin ɓarawan akwatu alatsinin ɓarawan akwatu tsina ana tsina barawan akwatu to mu yi masa ma da sauki don sai ya je gurin ubangijinsa general muhammadu buhari shugaban taron tarayyar najeriya cewa fi inda ga barawan akwatu a harbe haka ya ba da umarni duk inda ya ga ɓarawan akwatu a harbe shi ɓarawan akwatu ya fi duk ɓarawan da ka sani ko na dana bai kai ɓarawan akwatu ko ɓarawan dana bai kai ɓarawan akwatu ba yan takarar nan guda biyu ɓarayin menene yan fashin menene fashi da makami suka je akwatu na kujera saboda haka sunansu masu laifi a kundin hukunci